orkestra aka zama na dogon duci a jimilce ya nada albamba uku da suka yi suna ta fannin waƙe ga aljannu na uwaye da kakanni ga bayani da alasan a barshe shugaban orkestra in yayi orkestra in nan don 1994 mun kare kawashi lokacin da na hito daga arlit daga kumina na gani dauko da fara volunteer da tona kawashi nan ne tun da dan maza dogon dutse ne ke na zama kuma can cikin orchestra guest band yanzu da new depar sai ni zo ni so wasu kyan kananan kaya na kiɗa hakan gani to ni zamana tare da annaina suna na waɗanda sun ka iya suna son abin sai mun kai ta yi tare. to mun ga dai abun da yasa aka zama ya bambanta da sauran orchestra kamar wasan bori da kuce me kawo ku ka dauko wannan fanni ta ɗaya ga cikin al'adu na arewa don haka na mun muka ɗauki wannan fanni sai mun ka bi shi sai mu ɗauko masu guda na taka haka sai mu kasa wani sai mu modernize shi ciki sai mu sa kiɗa cikin kuma banda sa'adu Buri in ba bisa bisan gaba ban taba ganin orkestra hakan ga shi wanda ya fashe kwarai kwarai ga harkar al'adun boyi ba in ba mu ba to ko shi dai shi na gaba gare mu na mu kuma ka to ba gare shi mun ga dora tunda mu dai sai mu ce ma nan dai arewa mun ga da borin dai na wannan wasan borin da kuke yana kaitar da mutanen duci kwarai ku kowa kaitar da shi saboda abin da muka faɗi ba ƙarya na muka yi ba shilmi na muka yi ba duk takar da kiji an ce mun yi ta borin nan akwai aljanin na takan nan tashi kiɗin gaskiya na muka ba kiɗin wasa na muka yi ba album nawa ne gare ku yanzu ba mu shigen album uku na ma duka duka muna da marsuna da yawa mu yi album din su ba saboda ba mu da mu wanda muka zuwa studio mu. wani ci gaba ne kuka samu eh sai in ce akwai ci gaba cikin aikin mu dan saboda ba haka mun ga gudan kasa ga kowa sun da akwai orchestra a kasar tunda babu inda mu taɓa zuwa mu cikin ƙasar da mun kai wasa eh kenan nan fannin kiɗi da muna samun horo ga magabata mu sai ta dare waɗanda an maye musician gare mu kuwa to menene matsalolin da kuke fuskanta to matsaloli ai suna da yawa babu irin waɗanda babu tun yanzu ni ƙara ce miki muna da suna da yawa ba mu iya kansu studio tun da ba mu da abin da muka zuwa mu biya mai studio shi muna a restaurant su rashin kuɗi na rashin tallafi na